Najeriya tana daga cikin kasashen duniya a safin farko da jama'ar kasar take da matukar son addini. Wata majiyar ma cewa ta yi Najeriya ce kasar da mutanen take da tsananin son al'amuran addini. Kome na 'yan Najeriya sai ka samu addini a ciki. Ko da kuwa sautin karar waya ne sai ka fahimci karar wayar musulmi da ta wanda ba musulmi ba. 'Yan Najeriya suna nuna son junansu saboda addini, su taimaki bare saboda addini, su kuma guje wa ɗan uwansu saboda addini. Akwai masu addini na tsakani da Allah, akwai kuma 'yan nagada da 'yan son zuciya da kuɗayen samun ɗaukaka ko kuma wani matsayi a ƙungiyar giya a masallaci ko a majami'a saboda tsananin kishin addini irin da 'yan Najeriya suna juya duk wani al'amari na addini yadda zai dace da son zuciyarsu ko da kuwa hakan zai sa wani ya rasa ransa ko kuma a yi asarar zumunci da tsohuwar alaka ta zaman tare ɗan Najeriya ba ya saurara ma kowa in dai akan addini ne daga kowane bangare na musulmi ko kirista shi yasa a duk lokacin da aka samu wata rashin jituwa a tsakanin mabiya waɗannan manyan addinan biyu barnar da ake yi tana da yawa kwarai babu abin da zai fi baka mamaki sai idan siyasa ta kunno kai to a nan ne fa kowane rubabben ɗan ɗan siyasar da ya daɗe bai sallah ko ya je ibada a mujama'arsa ba za ka ga yana yan kewaye kewaye da ya ga wani abokin takararsa da yake daga wani addinin da ba nasa ba to a lokacin ne wai kishin addinin shi zai tashi sai ga ya dawo cikin al'ummarsa yana ba su kuɗi da shirya maganganu na tunzurawa don dai ya samu goyon bayan su kawai alhalin wancan abokin adawar nashi abokin cin mushin sa ne tare suke harkokin su na nishadi ba tare da tunanin addinin wani ba yan Najeriya dai sun mai da addini ya zama matakalar cimma burin wasu kuma sun zama masu yi wa addinin fuska biyu suna munafuntar abokan hulɗa da mabiya alhalin wani abin ba don Allah ake yi ba tsantsar son zuciya ne kawai duk da yadda sunan Najeriya ya fice a duniya saboda son addini da kiyaye koyarwar littafin Allah amma da mamaki a ce kuma Najeriya ce ta biyu a yankin Afirka ta yamma bayan ƙasar Guinea Bissau wajen cin hanci da rashawa yan Najeriya mutanen Allah masu kishin addini amma kuma gurbatattu a ɗabi'a to me yasa tsarkin zuciyar mu ba zai gyara ayyukan mu da mu'amalar mu bane ku dubi yadda wasu ke sa son zuciya suna aikata wasu abubuwan da ke bata sunan addini ko sanya kyamar addini a zukatan wasu da ke ganin addini ne yake sa wasu aikata barna da ta'addanci amfani da sunan addini ana tauye haƙoƙin iyali ko kuma sanya talakawa su cire dan abin da suke samowa daga kwadagon da suke yi suna azurta wasu cimazanne da sunan aikin Allah duk sabawa koyarwar addini ne ba da jimawa ba wasu rahotanni daga jihohin Plateau da Ondo suka bayyana wani aiki da jami'an tsaro suka gudanar na gano wasu yara almajirai da aka sata daga jihar Gombe zuwa wani gida a Jos inda aka killace su ana koya musu addinin da ba nasu bane kuma ba da son zuciyar mahaifiyarsu ko iyayensu aka kai su gidan ba a jihar Ondoma wasu yara ne da adadin su ya kai kimanin hamsin aka gano a kasan ginin wata majami'a inda bincike ya gano an raba yaran da iyayensu ne don a tarbiyyantar da su akan wata sabuwar hanyar koyarwar addinin da ba nasu ba inda babban jagoran majami'ar ya bulle yana cewa wai an yi masa wahayi ne akai lalle ne yan Najeriya su tashi tsaye su kare mutuncin su da ake gani a matsayin su na masu son addini da kiyaye dokokin Allah su rika tantance irin mutanen da ake bari suna jagorantar mutane da sunan harkar addini domin kaucewa fadawa hannun bata gari waɗanda ba addini ne a ransu ba sai son zuciya kawai wasu kuma jahilci da rashin lafiyar kwakwalwa ke sa su aikata wasu abubuwan da ke sa a rika zargin masu addini akan gaskiya da tsoron Allah ya kamata kafin a amince wa malamin addini damar yin wa'azi lalle a duba lafiyar kwakwalwarsa da ingancin iliminsa da inda ya samu tarbiyya domin kada a bar shi ya ja mutane ga halaka ko rabuwar kawuna a tsakanin mabiya a kuma rika sa ido akan majami'u da makarantun islamiyya na ƙauyuka da birane akan yadda suke gudanar da karantarwarsu da harkokinsu na addini da aƙidar su domin ɗaukar mataki akan duk wasu ɓata gari da za su cutar da al'umma saboda wasu dalilai na jahilci da rashin samun kyakkyawar tarbiyya ta addini. Addini dai babban al'amari ne da ke taɓa zuciyar kowane ɗan Najeriya don haka mu yi masa riƙon girma da mutum